fito kin ke da da da da da da shi ne a karambana, a shi ne ƙasarta. Allah ba ki hakuri ƙasa ta kowa ƙasarta. Wallahi ba zan yi dabu eh! wallahi ba zan yi Wallahi ba zan yi dabu sai ka biya ni Na wallahi. To ya bi ka wallahi ji da Wallahi dalla ka ban shiru ka biya ni abuna kawai. To nawaye nawaye. Ƙasa ce ta kowa ba shi kenan ba. To mu je gidan ku mu je gidan ku mu je mu je mu je nawaye nawaye. to yake na yi kuka yarinya ana ana ma maka magana na waye na waye kina wani wani to ki faɗi na waye na waye bari baban Baban ku baban ku waje a gaya mata ita ta san kaddara ike ki san kaddara wa ngo kina kin ji zarge to wallahi wallahi da kin kuma komawa bare ka kota ka gida

Ina gajiya. Wannan gaso da kake nan kamar zaman farauta tambayar ki nake. Ina hanya ne kawai sai ƙwarin domin wani ko abinci a ciki kawai sai fashe domin ya haɗin da illan da Shashancin kuma ya zo hannun cikin gidana, ka kwace tulun ka fasa mata tulun da ruwan da na ake ta kasance ne gomu. Allah ki tsaya gida abin da nan ce. Ko? Ina ma yau sandana ya guri na Allah ne eh, yau baki wata da dai na zo gidanki eh, yau baki ki jijjiga mu ne in na mutu kin na rata a waye ki tsaya ki ji abin da zan gaya miki dan girma Allah ki hakuri kina jin ka ta ka dangare da tsuguna oh, tsugune tsuguna ka dangare na biyu sai ga bera irin na dajin nan a gona to sai na ban dangaren sai na babbera to sai rika min gizo na ina min gizo sai daga kamar ya yi tashi ya wada cikin tulun shi da ce ba ni tulun in gani da ta ba da yadda na ajiye yi in duba in gani in gani daga ina haka ina haka ina haka shi da sai na daga wani abu fa da na daga wannan abu da same yi na buka masa a ya fice shi ne fa tsautsayi ba dai tsautsayi ba hauka dai da shashen Allah ba ba ki hauka na sai tuluna fan talatin da uku tun iyaye da kakanni tuluna na gadon gado shi ne ka kama ka je ka cuce ni shi ma bai kyauta ba tulun da ya fahimta he ya daɗe, kai ya guri dan sun kama kama ne dan girman manzon Allah ya guri yi za ka zo gidan dan Allah ya riki ba ba wallahi ga zali ba za ka shiga ba wallahi zai ji da shirbu wannan kai kan sha sha sha wallahi Allah shi kenan ka cuce ni tununa na gado ka raba ni ya hakuri wallahi kan ka cuce ni bari ke go miki bamborin tafi ki daujar ka nan ki je ki yebo ban me zan yi da bamborin zaka yebo mun me zan yi da shi wallahi na gaya maka eh. duk ranar da na kuma aikenta ta je ta ebo min ruwa eh. ka same ta ka fasa tulu ka ce wai ka dangare ne ko bera ya biyo ka ciki ya shiga eh. ciki na rantsa idan na kama ka sai ne ma shi na ce ba zan kara ba kuma tashi ka fita ka bani ko tashi fice kula ta fa mutum ban za mutum ka wannan jakar ki je ki sake yabo muro kuma Allah ka ne bari mu je mu debo a'a saka sai ta da a'a ba na so sai kin fito dandali Uwar me za ta yi ma idan da ta tashi. Fara ba ta fara. Ka kuma baki kirin kamar daddawa. Ɗauki wannan ki dake goma. Dan Allah kin ga ba hanya ki canja hanya. Kin ji ko? Kar ki kuma kun hanyar da yake. Wannan yaro ne kamar shiga uku a garin nan. Yaro ya zama takadiri, ya zama gagarere,